Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19,39,49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin FM din a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, niya da kuma dalol. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da safiyar Alhamis 23 ga watan Mayu shekarar 2019 sunana Daula Salim tare da baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki Muke farin cikin kawo maku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai. Jayayya tsakanin shugaban Amurka Trump da kuma 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar tarayya akan binciken da har yanzu ba a kammala ba da ake yi a kansa lamarin ya haddasa gwagwarmaya a Washington a jiya Laraba. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon kuma ta shirya tsabta bada bahasi gaban fadar White House akan yiwuwar aika dubban sojojin Amurka zuwa gabas da tsakiya a cewar wasu jami'an Amurka a jiya Laraba. wata kotu daukar kara a kasar madagascar ta tabbatar da hukuncin daurin shekaru shida akan mutane uku da aka kama su da laifin safarar wani nau'in kunkuru na musamman wadda ake samun su a kudancin madagascar ɗin kanan labaran kenan aka ce A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an kammala wani taro akan neman sababbin matakin yaƙi da 'yan ta'adda. sai kuma fashin baki kan batun janyewar alkali zainab adamu bulkacuwa daga kotun sauraron kararrakin zaɓe da masu kula da lamura ke cewa hakikanin gaskiya idan sun yi korafin cewa suna ganin ba za a yi adalci ba saboda ita da shari'a zainab adamu bulkacuwa za ta kamar mara ma gwamnati baya to suna da hujjan yi wannan korafi Muna tafe da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu za ta gabatar sannan muna ɗauke da karatun Alkur'ani mai girma amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya ko makeri. tunawa da irin rudani da ya faru a zaben shugaban kasa a nan amurka na shekarar 2016 da kuma jayayya tsakanin shugaba donald trump da 'yan wato na jam'iyyar republican da manyan jigajigan jam'iyyar democrat a shugabancin majalisar tarayya kan bincike da ake gudanarwa a kansa da ba a kammala ba lamarin da ya haddasa gwagwarmaya a nan washington a jiya laraba kwatsam ba tare da shiri ba trump ya dakatar da wata ganawa da yake yi da 'yan jam'iyyar democrat a fadarsa ta white house bayan kakakin majalisa nancy pelosi ta zarge shi da yin rufa-rufa a kan rashin bada da kuma rashin bada haɗin kai ga bincike na harkokin kasuwancinsa da kuma batun da ya biyo bayan katsalandan da rashi ta yi wa amurka binciken da ita democrat ɗin ke jagoranta trump ya faɗa wa manema labarai a fadarsa cewa ba shi da wani abin da yake ɓoyewa ya kara da cewa ba zai ci gaba da tattaunawa da pelosi da kuma shugaban 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawa charles schumer da sauran 'yan majalisar wato democrat din kenan akan shirye-shiryen kasa yayin da ake ci gaba da bincike a kansa trump ya ce bai yiwuwa su yi haka a cikin wannan yanayi ya ce wannan cin zarafi ne ya kuma ce a kyale su su ci gaba da bin son zuciyarsu ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta shirya tsafta ba da bahasi a gabar fadar white house akan yiwuwar aika dubban sojojin amurka zuwa gabas da tsakiya a cewar wasu jami'an amurka a jiya laraba bukatar karin sojojin da ta fito ne daga rundunar amurka da ke yankin gabas da tsakiya kuma za a mika wannan bukatar ga white house a yau alhamis a cewar wasu jami'ai da suka nemi a sakai sunan su saboda ba a kammala daukar shawarar ba in ji rahotanni da kafafen yada labarai ke faɗa sai dai babu tabbas akan ko white house za ta amince da aika sojojin da aka bukata duka ko kuma kalilan ne za a aika a cikin adadin da ake da bukatan da kuma makamai masu linzami da wasu jiragen ruwa pentagon ta ce bata ce ufan ba akan makomar shirin sai dai ta ce a matsayin shirin na tsawon lokaci ba za mu tattauna ko kuma mu ce wani abu ba a kan makoman shirin wanda muke yi da kuma bukatar karin rundunan in ji commander rebecca riberich mai magana da yawon ma'aikatar tsaron ta pentagon a jiya laraba tankiya tsakanin tehran da washington yana ƙara tsanani tun bayan da shugaban amurka donald trump ya sanar da shawararsa ta ƙoƙarin haramtawa iran sayar da mai a ƙasashen waje da kuma ƙarfafa shirin soji na amurka a yankin gulf a matsayin martani ga abin da ya kira barazanan iran amurka ta tunasar da kurdawa na siriya da suke kawance da ita cewa kada su sakankance za su cimma muradunsu yayin da lokaci guda kuma kada su yi watsi da damuwar washington za ta iya barin su a hannun siriya ko kuma yiwuwar sake fadawa a cikin ayyukan kungiyar is mayakan kurdawa karkashin jagorancin rundunar haɗin gwiwa da ake kira syrian democratic forces mai samun goyon bayan amurka sun taka muhimmiyar rawa wurin rusa daular isis a syria suka kuma ci gaba da taimakawa wurin 'yanto yankuna da dama a hannun isis amma wakilin amurka na musamman ga harkokin siriya kuma wakili na musamman ga ayyukan haɗin gwiwa domin murkushe abokan adawa a duniya jakada james jeffrey ya faɗa a jiya laraba cewa ba za a kafa wata ƙasar kurɗawa mai cin gashin kanta a siriya ba ya ce ba mu da wani iko a siyasance da za mu tabbatar da makomarsu in ji jeffrey yana faɗa wa kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan amurka yayin da aka masa tambaya akan mataki na gaba ana sayan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta nuna matukar damuwa ga shawarar da kasar afirka ta kudu ta yanke na mayar da tsohon ministan kudi na kasar mozambique a kasar maimakon mika shi ga amurka ta yi masa shari'a a kan zargin damfara ana zargin manuel chang ne da halatta kudaden haram lamarin da ya jefa kasarsa ta mozambique a cikin babbar matsalar kudi da ba taba gani ba a tarihin kasar hukumomin afirka ta kudu sun kama tsohon minista ne a cikin watan disamba bisa ga bukatar amurka da ke zargin sa da damfaran amurkawa masu zuba jari ofishin jakadancin amurka a pretoria ta faɗa a jiya laraba cewa afirka ta kudu ta aika mr chang zuwa amurka domin ya fuskanci shari'a akan zargin da wasu amurkawa da gwamnatin ƙasarsa ta mozambique na dala miliyan 700 sai dai ya zuwa yanzu babu wani martani daga gwamnati na afirka ta kudu wata kotun ɗaukar kara a ƙasar madagascar ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru shida akan mutane uku da aka same su da laifin safaran nau'in kunkuru wanda ake samun su a kudancin madagascar an tabbatar da hukuncin akan maza biyu da mace guda ne bayan da aka ci su taron dalar amurka shida a watan da ya gabata Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar bayan mako guda da aka kai wani mummunan hari da ya hallaka sojojin kasar shugaban kasar Isuhu Muhammadu ya yi wani taro da ya hada da manyan hafsoshin sojojin kasar tare da haɗin gwiwan Amurka da Faransa domin neman sababbin hanyoyin dakile ta'addanci ga wakilin Musulamin Mani Barma dauke da rahoton. taron wanda shine makamancinsa na farko da ke hada hukumomin tsaron nishar da a ɗaya gefe kasashen amurka da faransa na matsayin wani matakin nazarin hanyoyin zartar da shawarwarin da aka tsayar a tantaunawar da ta hada shugaba isu muhammadu ta wayar telefon da shugaba donald trump da emmanuel macron da nufin sake karfafa matakan yaƙi da 'yan ta'adda alhaji kallamu tari shine ministan tsaron ƙasar niger shekaran jiya eh, president na france macron da shugaban amurka sun yi magana da shugaban kasa sun tsaye da zantutuka na taimako wanda ya kamata a kawo manijar dan kokowa da wannan matsalar jiya ma minister da defense ta france ta yi kirana ta ce waɗannan mutane za su zo suna tsaye don su taimaka mana mai maganin matsalawa da ke da kwai na abin da ya rage mu shirya magana a nan ƙasa tsakanin sojoji don kowa ya san matsayin kowa kowa ya san yake jira ga abokin aikin shi wannan kuma shine yanzu mun ka mun ka ba su umarni na irin ayyukan da ya kamata su yi tsakanin su na yadda ya kamata su saki jikin su su walala tsakanin su su yi aiki yadda ya kamata hada karfi domin kaddamar da farmakin haɗin gwiwa a fagen fama tsakanin sojojin Nijar da takwarorin su na Amurka da Faransa na daga cikin sabbin dabarun da ake sa ran zartar da su a nan gaba kaɗan domin kakkaɓe masu tayar da kayar baya a wannan yanki mun taɓa irin wani aikin tare da su mu yi tafiya ƙasa da su sojojinmu suna ta yi ƙasa tare da nasu ana bada yan ta'adda inda an ce akwai su kenan irin wannan ayyukan su ma sai an sake su sai mun sake zamnawa mun yi su kuma mun yi su a lokaci zuwa lokaci don mu kare da yan ta'adda ka san mutane suna cewa yaya kuke da irin haluluka irin waɗannan na kayan aiki na amurkawa na faransoshi sannan ya zama to ana bugun kunan kutukale ku rasa kamo wanda ya muku wannan laifi mu waɗannan mutane ba nan suke aiki ba ƙasar mu suke aiki ba wata kasa suke yaƙi ba ƙasar mu nan ƙasar mu sojin mu ne ke yaƙi jakadan amurka a nijar ambasada eric p witika ya jaddada cewa gwamnatin amurka za ta ci gaba da tallafa wannan kasa a dukkan fannonin da aka saba diplomasiya ayyukan ci gaban kasa da tsaro sannan ya kara da cewa tsaro da kwanciyar hankali wasu abubuwa ne da sai da su ake samun sukunin bayar da kowane irin tallafi sabili kenan za mu ci gaba da baiwa jami'an tsaron nijar horo da kayan aiki don ganin sun samu kwarin gwiwar tunkarar barazanar matsalar tsaron da ake fuskanta a yau musamman wacce kungiyoyin ta'addanci ke yi wa yankin sahel jamhuriyar nijar ta fuskanci hare-haren ta'addanci da dama a makon jiya a yankin tilaberi mafi muni shine wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojojinta 29 waɗanda 'yan bindiga suka yi wa kwanton bauna a daidai lokacin da wata motar su ta taka nakiya a ƙauyen balleberi kusa da tango tango iyaka da mali Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Sai ku biyo ni da batun ku yo nazarin zan ba ku labarin mazan fama. To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. A jiya ne alkali Zainab Adamu Bulkacuwa ta sanar da janyewa daga shugabancin kotun musamman mai sauraron kararrakin zaɓe biyo bayan korafin da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar pdp a tiku abubakar ya yi cewa ba lalle bane ta adalci saboda alakar ta da gwamnati mai ci a cikin hirar da alheri grace abdu ta yi da alhaji suleiman kirako madakin saminaka ya ce doka ta ba su damar gabatar da wannan koken hakikanin gaskiya idan sun yi korafin cewa suna ganin ba za a yi adalci ba saboda ita shari'a zainab adamu bulkacuwa za ta kamar mara ma gwamnati baya to suna da hujjan su wannan korafi domin ra'ayi ne nasu wanda yake kuma suna da 'yanci suna da ikon su wannan korafi amma ba dole ne ya kasance harsashen da suke gani cewa za ta yi hakan ba ya zama na wajibi ta yi haka ɗin ba. Domin ganin cewa dangantakan iyalinta da jam'iyyar APC wannan a gani na ba wani ƙwaƙwaran hujja ne da zai sa ta yi wannan rashin adalci da ake zaton abokanan adawa za ta yi ba. Domin me idan masu sauraron mu tuna wannan shari'a da ta taɓa yi na bayelsa na gwamna ai ta kwanto mashi ta kwato hakkinsa ta bashi duk da a wannan lokaci ma ai mijinta na jin yana cikin jam'iyyar apc ne bacin haka wannan mai shari'a burkacuwa ta yi shekara da shekaru tana wannan aiki kuma a hukumce ina jin gwamnati ta tabbatar da cewa a bisa tsarin doka ba wani illa ba wani laifi cewa a bata jagorancin binciken wannan korafi da ake yi na zaben shugaban kasa da aka yi wanda za ta bincika da ga wannan korafe-korafe me ke gaskiyan al'amari za ta yi adalci ko ba za ta yi ba. Akwai waɗansu ƙungiyoyi da ke cewa janye ta daga shugabancin wannan hukuma ko kuma kotu ta musamman mai sauraron ƙararrakin zaben nan dan na hakkin mata ne to idan kamar yadda kake bayyanawa da farko ba ma dan na hakkin mata ba ai dan na hakkin hukunci ne na hukuma shin a hukunce tsarin dokokinmu ya yadda ta tsaya ta yi wannan aiki ko kuwa in ku ya yarda to aiko ya kamata a ce a ba ta daman ta yi to ko da ba ita ne take yi ba duk wanda aka ɗauko in dai har akwai wani alaka da wani ɗan uwan shi ko ɗan uwanta a kai to ko ni ne zan yi korafin ce kila ai ba za a min adalci ba saboda haka wannan al'amari ne na ajizi na ɗan adam ba yadda za a yi kowane ne aka ɗauko ya ce a'a yana jin kila <laughs> za a mishi adalci. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da ta. To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na hukar Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a ke da, ku jama'a tambaya ke da. Lokacinmu ne ya kamata a bamu an ce 35% affirmative action a bamu 35% ɗinmu. Shi Mr. President har yanzu bai kai 30% ba balle 35. Son mu ma mata goma sha shida. ya kamata a cabinet din Mr. President ba hakuri ciki gaskiya. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa shirin domin iyali a yau Alhamis 23 ga watan Mayu shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata, mata suka yi tattaki zuwa Majalisar Tarayyar Najeriya ƙarƙashin wata haɗakar ƙungiyoyin mata da nufin jan hankalin 'yan siyasa da kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari kan buƙatar cika alkawalin ba mata aƙalla kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa na ɗauki ɗura ba zaɓe ba. Ganin yadda galibin mata da suka tsaya takara ba su kai labari ba a zaɓukan da suka gabata. Wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da waɗansu mata a wajen wannan gangami game da wannan bukata ga abin da suke cewa. Raliya Zadenika bola abu ya eh, kawo mu yau <laughs> shi ne muna so mu rukun babban buhari ci gaba da alkawaninsa cewa shi sai sa su mata a cikin kabinet nashi abun da muna roko shi saboda allah kare min tafa alkawani kaya ne ya yi alkawani ya kamata icika don a yanzu ba mu da mata saboda mai kuma mata shi ne mun yawa a nan nigeria muni muna ba duka eh, eh, eh, vote morning majority to me say hannun basa so a cikin cabinet ga shi national assembly na yanzu mutum nawa ne mata nawa ne na wurin bai da kyau ana cuce mu fa kuma ala baya so aka mu mata muna da rai muna da qualification woni samu ya komi a nan ga su mata inda suna inda suna edin yanzu duk ministry ni ko agencies ni suna yi abun mai kirki a wurin do abun da ma za ba sa su yi a yi ne mata suna yi to mun gode ma ala muna muna roƙo shi e ba mu e, chairman agencies chairman parastatals ministers abun da muna so ke na fa sunana madinatu haya ina cikin wannan coalition na muna kokarin cewa a sa mata a guraren da ya kamata domin mu mata mu ne iyayen maza mu ne matansu mu ne uwayensu to wannan hujja ce na cewa za ku iya tafiyar da aikin eh, domin in kin lura kin san cewa mu mata duk inda mata ta tsaya maza ma suna sara mana duk abin da muka sa gaba muna kai ga karshe su ma kansu sun san cewa in suka bar mata suka samu suka shiga waje to za a abin da ya kamata sabida haka muna son a yi kokari a national assembly din nan da senate su yi kokari su yi inclusive din mu mata su ba mu mata duk matan da ya takara don allah kara dinga hana su su ba su kuma su kansu za su ji dadin Najeriya za ta samu ci gaba. To an taba ba mace Patricia Ete ba a samu ci ba. za mu iya kirga mazan da aka ba position da basu basu iya kaiwa ko ina ba amma muna magana mace ɗaya ko biyu yanzu ko ba haka bane saboda haka muna da professors muna da doctors muna da engineers muna da duk abin da ake bukata a mata we are very intelligent mata a ba mu dama a gani in su kansu ba za su ji dadin yaransu ba masu zuwa ba don yanzu ba muna tunanin jikokinmu ne kashi nawa kuke so cikin ɗari in so samu ne a ba mu 50-50 amma in ba za a ba mu 50-50 ba a taimaka a ba mu 35 in an taimaka an ba mu 35 za a ga aiki mata akwai cika aiki muna da kwazo muna da kokari mu mata muna nuna cewa we are committed. Honorable Fatima Talba. Wallahi mun zo ne mu roƙi shugaban ƙasa ya dube mu da idan rahama. Saboda tsarin mulkin ya nuna in an yi ma abin da ya maka ciwo zanga-zanga an yarda kai ta lumana ka nuna abin da aka yi bai daɗi ba ko kuma kana neman wani abu a share maka hawayen ka daidai ne wato mu mata mun daɗe muna cikin matsala ala kulla halin mu ne muke da wajen kashi 56 a cikin kashi 100 miliyan biyu yanzu amma in an zo zaɓe mu za a nema a bamu gishiri a bamu suga a bamu duk abin da ya kamata idan an zo ba da ofis kuma sai a ce mata su koma kicin ko su koma su zauna a gida shine aikinsu to shi kanta abin da muke so jama'a su gane shiwa najeriya ta tana rayuwa ne akan kundin constitution ba akan ƙur'ani ba kundin tsarin mulki kundin tsarin mulki saboda haka ya ba mu dama maza da mata kowa ya nemi abin da ya kamata a gare shi don ya taimaka wa najeriya ta ci gaba kuma muna kaman yawan mata ya kai mu tallafa wa najeriya ta yi karfi na tabbatar babu kasar da za ta ɗore a kan kafarta ta jajirce ba tare da an ba da ana adalci a mata kuma ana cikin halin lafiya da kwanciyar hankali ba mata kuma abokanar lumana ne kuma ma'abotanta ne saboda haka muna roƙon mr president ya mana alkawari a bamu kashi hamsin ai kashi talatin kafin a je primaries ya kuma gaya wa jihohi cewa ya kamata a ba mata kashi talatin a kowane jiha amma babu jiha ɗaya da ta yi wannan abin da shugaban ƙasa ya faɗa. kina ganin wannan ne ya shafi eh, waɗanda suka tsaya takara a majalisa yanzu daga shekara 2015 zuwa yau mata a majalisar wakilai su 22 ne to a wannan zaɓe na shekara 2019 mata sun zama su 11 kina ganin wannan bayanan shi ya kawo koma bayan nan ina kyauta zaton yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo baya kuma baya ba wai shi kaɗai ba ne amma abu da yawa sun yi contributing mayin haka ɗin abin da yake faruwa shine gaskiyar magana idan ana so mu samu mu ma ana yi da mu dole ne a ba da wani yanayi a cikin tsarin mulkin najeriya inda za a ba mata abinan na, na, zaɓe ba na zaɓe ba na ɗori a fara ba mu kujerar ɗori wato a ce kaman jiha kowane jiha ta ɗora mata kaman goma ko ishirin a kujerun zaɓuɓɓuka kin gane ba wai na zaɓe ba na ɗori idan an yi haka ɗin aikin da kika yi zai sa jama'a su ce nan gaba in ki tsaya ma a zaɓe su zaɓe ki amma in ba daga nan aka fara ba ban yi tsammani za su yadda mu nemi mu samu fasantar da muke nema ba amma shugaban ƙasa da yake mun riga mun shan jajirtaccen mutum ne kuma in yi alkawari baya karyawa ya alkawarin kashi talatin muna kyautata zaton a hamsin da muke nema zai ba mu talatin insha a tarayya kenan a tarayya har ƙasa muke so muna so daga sama har ƙasa abin ya je babu laifi a sami 'yan majalisa mata su kula da harkar mata a sama da ƙasa mata mu muka san matsalar gida mu muka san matsalar ma ƙasar amma sai ki ga an ajiye mu in kin yi magana za a ce miki a ko mata ko an ba ku mulki ai mun gwada mun gani ga wannan ministan petroleum ga abin da ta yi ga patricia ete ga abin da ta yi wato patricia ete ai mun yi majalisa da ita abin da yake faruwa an mata conspiracy ne ita din gaskiyar magana mazan ne suka kammale kansu a kanta suka yi ta sabotajin ɗinta daga kowane anga. Lokacinmu ne ya kamata a bamu an ce 35% affirmative action a bamu 35% ɗinmu. Shi Mr. President har yanzu bai kai 30% ba balle 35. Son mu ne ma mata goma sha shida ya kamata a kabinet ɗin Mr. President. Ba haƙuri ciki gaskiya. Hawa Evelyn Onyelo, tsohuwar shugabar ƙungiyar 'yan jaridu mata a Najeriya. mai zuwa za mu gayyaci mata masu ruwa da tsiki domin tattaunawa kan wannan batu. Tambayar ita ce ta yaya ba mata waɗannan guraba za su taimaka ga ci gaban iyali. Sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan muhawara. Yanzu a madadin wakilinmu Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma sulaban Abo da ya daidaita sautin shiri da ba da umarni. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To madalla yanzu kuma ga karatun alkur'ani mai girma. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Zureha Usaini a kasan Kamaru zan kawo muku suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بالغصبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأتيم الوزن بالكسر ولا تخسروا الميزان والأرض وداءها للأنان فيها فاكهة ونهر ذات أقمان وحب ذو الأسف وغيهان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلسل القلفهان وخلق الجان من مهرج من نهار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزو لا يبديان فبأي آلاء ربكما تكذبان يهرج منهما لؤلؤ ومرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الرحمن هوار ينشأكم في بحر الأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى Masha Allah, kama mu kai ga ƙarshen shirin gaba ba ya dawo mana da takaitattun labarin duniya. wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar madagascar ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru shida akan mutane uku waɗanda aka sami su da laifin safaran wani nau'in kunkuru na musamman da ake samun su a kudancin madagascar an tabbatar da hukunci akan masu akan maza guda biyu da mace daya bayan an ci su taron dalan amurka dubu shida a watan da ya gabata an kama mutane ne a bara biyu bayan karar da makwabta suka kai wa jami'ai cewa wata wani ɗoyi mai tsanani na fitowa a cikin wata gida yayin da 'yan sanda suka kai samami a gidan sai suka ga suka samu dabbobi masu rarrafe da ciki sun sama da dubu goma kowane a cikin wato dakunan gidajen gidar kenan sun kuma gano matattun kunkuru guda dubu wato ɗari biyar kenan wata ƙungiyar ƙasa da kasa mai kare rajin ko kuma 'yancin dabbobi ta yi ƙara akan haka masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ci mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cd wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu yau Mr. Daryl Smith ni Daula Salim ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi bis salam.